Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage. da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau juma'a ashirin ga watan oktoba na shekarar 2023 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai Isra'ila ta kai karin hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargaɗin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke iko da shi a kowane lokaci. A yanzu dai ana sa ran samun tsaiko akalla na kwana guda ga ayarin motocin agaji da ake sa ran za su shiga zirin Gaza daga Masar ta mashigar Rafa a yau Juma'a. A karon farko shugaban China Xi Jinping ya yi tsokaci game da rikicin Isra'ila da Hamas inda ya kira da tsagaita buɗe wuta da kawo ƙarshen rikicin. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai wani hari da ya yi sanadin salwantar rayuka da dama a jihohin Sokoto da Kebbi a baya-bayan nan. abinda muka fahimta lokaci ya yi da ya kamata mu tsari da ya kamace mu ban mu ce za mu ɗauki doka da hannu ba amma lokaci ya yi da ya kamata mu ma mu fito mu kare kanmu gwamnan jihar sokoto dr ahmed aliyu sokoto kenan muna tafa da karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa kimanin mutane dubu talatin ambaliyar ruwa ta shafa a gundumomi tara na kasar ghana sakamakon bude babban madatsar ruwan a kusan sannan za ku ji cewa hauhawar farashin kayayyaki da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata da karancin kudaden shiga da kasar ghana ke fuskanta su ne suka jefa wasu 'yan kasar cikin talauci a cewar daraktan bankin duniya na yankin ghana kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin duniyar amurka inda za ku ji cewa shugaba joe biden na amurka ya nemi karin biliyoyin daloli don taimakawa isra'ila da ukraine amma yanzu yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai ƙarin hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargaɗin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke iko da shi a kowane lokaci. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin kwashe mutane daga garin Kiryat Shumna da ke arewacin ƙasar. Za a ajiye waɗanda aka kwashe a gidajen da ƙasar ke ɗaukar nauyinsu. Garin yana kusa da kan iyakar Isra'ila da Lebanon inda mayakan Falasɗinawa ke ci gaba da kai har harar rokoki da makamai masu linzami. Ministan tsaron Isra'ila ya shaida wa sojoji da su shirya kai mamaya ta ƙasa a Gaza. A birnin Kudus, Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya shaida wa shugaban Isra'ila Isaac Herzog cewa Birtaniya na goyon bayan 'yancin da Isra'ila ke da shi na kare kanta, ya kuma jaddada buƙatar samar da agaji ga mazauna Gaza. an kashe fiye da isra'ilawa 1,400 da falasdinawa 3,400 a yakin dakarun tsaron isra'ila sun wallafa a shafin x wanda aka fi sani da twitter cewa jiragen yaƙi sun kai hari kan sama da wurare 100 na ƙungiyoyin 'yan ta'adda a zirin gaza a cikin dare tare da lalata ramuka da ɗakunan ajiyar kayayyakin harsasai da ma na hedkwatar aikinsu. su A yau Juma'a Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya yi balaguro zuwa kasar Masar cikin ziyararsa ta baya-bayan nan a gabas ta tsakiya yayin da rikicin yake ƙara ta'azzara. Trinidad Sunak ya gana da shugabannin Isra'ila da kuma yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman. A yanzu dai ana sa ran samun tsaiko akalla na kwana guda ga ayarin motocin agaji da ake sa ran za su shiga zirin Gaza daga Masar ta mashigar Rafa a yau Juma'a. Jami'an Amurka sun bayyana cewa gyaran hanyoyi a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka janyo tsaikon ayarin motocin. Da da aka shirya kai muhimman kayayyakin jinya da abinci da ruwa da sauran abubuwan bukata a Gaza. Yankin dai ya sha fama da hare-hare ta sama na kusan makonni biyu daga sojojin Isra'ila da ke mai da maitani ga harin bazata da mayakan Hamas suka kai a Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. Harin bama-baman da ya haifar da dubban ɗaruruwan mazauna Gaza da suka rasa matsugunansu tare da buƙatar agaji. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙulla yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Masar na ba da damar shiga Gaza a ziyarar da ya kai Isra'ila a wannan makon. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a ya faɗa a jiya alhamis cewa takaitaccen tallafin jin kai ga falasɗinawa da ke zaune a gaza ba zai wadatar ba To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya yayin da mahukunta ke kokarin lalubo mafita ga matsalar rashin tsaro ana ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga a sassan kasar daban-daban da ke kisa da yin garkuwa da mutane. A baya-bayan na 'yan bindiga sun kai wani hari da ya yi sanadin janyo mutuwar mutane 29 a jihar Sokoto. A jihar Kebbi ma 'yan bindigar sun yi sanadin mutuwar mutane uku. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. harin da 'yan bindiga su kai a garin sauran gabas da ke karamar hukumar mulkin binji ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya mako biyu da suka gabata lokacin da rundunar 'yan sanda ta tabbatar da mutuwar mutane hudu shine ya bar baya da kura inda ake ta samun yamutsi tsakanin hausawa da fulani da ke makwabtaka da juna a garuruwan sauran gabas da sauran yamma har aka samu salwantar rayuka 29 umar dan habib tudun kose shine shugaban karamar hukumar mulki ta benji a zai ya shahi mazaɓa biyu sun gaba waɗanda Allah ya kaddara sun kala salakun sanadiyar wannan sun kai mutum goma sha bakwai waɗanda an gafe da su suna hannun barayi har yanzu mutum ashirin sauran yamma shi ma wannan abu ya faru abinda sun kala salakun su mutum goma sha biyu waɗanda an riƙe ga hannun barayi mutum goma gwamnan jihar sokoto dr ahmad aliyu sokoto a lokacin da yake jajantawa al'ummar da lamarin ya shafa ya ce wannan matsalar ta cin zarafin al'umma da 'yan bindiga ke yi ba da jimawa ba za ta zama tarihi ba da dadewa ba za su gane kurinsu abinda muka fahimta lokaci yi da ya kamata mu bi tsari da ya kamance mu ban mu ce za mu ɗauki doka da hannu ba amma lokaci yi da ya kamata mu ma mu mu kare kanmu a jihar Kebe ma da ke makwabtaka da jihar Sokoto a cikin daren Talata wayewar garin Laraba ta wannan mako yan bindiga sun yi daren mikiya a wani ƙauye da ake kira Kanzanna da ke karamar hukumar mulki ta bunza inda suka hallaka wasu mutane tare da yan garkuwa da wasu alhaji umar ahmad shine shugaban karamar hukumar mulki ta bunza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka mun yi rashi sanadiyar shigowar barayi yan bandit a cikin garin kazanna mun samu rashin mutum uku a wannan gari sannan kuma an ɗauke mana mutum biyu mace guda namiji guda babu shakka wannan al'amari da ya faru mun samu damuwa ko muna cikin tashi hankali babu shakka dole sai gwamnati ta shigo ta ɗauki matakin da ya kamata domin mu samu natsuwa. Tuni da kwamishinan 'yan sanda a jihar Kebbi CP Chris Aimono Wane ya ziyarci ƙauyen domin jajantawa jama'ar. the commissioner of police in charge of uh, Kebbi State. I'm uh, Kwamishinan ya yi Allah wadai da wannan aika-aikar da ta faru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 Rahoton ma'aikatar ya ce an kai harin jiragen masu saukar angulu tara a Burniax da kuma guda biyar a Lunax kuma mai yiwuwa an lalata su. Ukraine ta ce ta yi amfani da makami masu linzami masu cin dogon zango na ATA CMS da Amurka ta samar a farko a hare-haren. Idan rahoton game da jirage marasa masu saukar angulu ya tabbata. ma'aikatar tsaron ta birtaniya ta ce da alama waɗannan asarorin da rasha ta yi zai yi tasiri kuma zai yi tasiri kan ah, makaman kare kanta da kuma gudanar da aikin kai hare-hare a yankunan da abin ya shafa ya ce rashin za ta sha wahala wajen maye gurbin jirage masu saukar angulu a halin da ake ciki kuma shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa ya tattauna da shugaban amurka joe biden a jiya alhamis kan yadda makaman za su taimaka wajen 'yantar da ukraine daga rasha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 Ambaliyar ruwan da ta faru sanadiyar bude babban madatsar ruwan a Kwasamba a Ghana ta sa mutane kimanin dubu talatin rasa matsugunansu a gundumomi tara a yankin Volta da ke birnin Accra, lamarin da ya lalata gonaki, gidaje da dukiyoyin al'umma. Waɗanda lamarin ya shafa na yin kira wato na ƙara yin kira ga hukumomi da su kai musu ɗaukin gaggawa. Ga rahoton da Hauwa Abdulkarim ta aiko mana. hukumar ladimo ta ce sama da mutum dubu talatin da ke cikin gudumomi tara ne ambaliyar ruwan ya hana su masuguna yayin da hukumar kula da ruwan yankin vota wato vra kuma ta ce ruwan sama da aka dinga tsikkawa shine ya cike madasar ruwan ta a kusumbu wanda ya tilasta bude ta daga ton dubu biyar zuwa dubu goma inda ya haifar da ambaliyar da ta lalata gidaje a cikin gudumomi da ke kewaye da ita ɗaya daga cikin waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa wanda bai bayanar mana da sunansa ba ya ce. We Muna fuskantar abubuwa da yawa domin idan kika dubi wannan ruwan babu wanda zai iya shan sa a duniya gonakinmu da gine-gine da komai namu duk sun rubuce da haka muna neman agaji sosai domin mu tsira wannan garin. Shugaban Ghana na na Adadankwa Akufo-Addo ya ba da tabbacin cewa ministan kuɗi da na abinci da na aikin gona za su haɗa kai da ofishinsa domin samar da cikakkiyar mafita ga waɗanda suka yi asarar gonakinsu. Samuel Okujo Tuabulakwa mai wakiltar mazaɓar Tungo ta Arewa a Majalisar Dokokin Ghana da ke yankin Bota inda ambaliyar ruwan ya fi kamari ta ce We've never been in this state. Uh, this is uh, a constituency on its knees. Ba mu taba shiga cikin wannan halin ba. Wannan mazabar ya kusa da gwiwarsa. Mun yi asarar gidaje da yawa. Mun yi asarar dukiyoyi masu yawa. Ba mu da ruwan sha. An yanke ruwan famfi. An yanke wutar lantarki kamar yadda kuke gani. Makarantu da dama duk an rufe. Mutane da yawa suna fama da rashin lafiya da damuwa. Shi yasa na kawo likitoci daga kungiyar likitocin Ghana domin su gudanar da aikin jinya kyauta ko muna da masana ilimin halayyar da adam suna sassaunawa da waɗanda har yanzu akwai tsoro da fargaba uh, tattare da su uh, a gina madasar ruwar a kusumbu a shekarar 1965 kuma yana ɗaya da kogin bota da ke kudu maso gabashin ghana shine madasar ruwa da ke samar da wutar lantarki da ruwan sha a duk faɗin ƙasar ghana da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ghana faɗin madasar ruwar a kusumbu ya kai mita 124 Togo. Tsawonsa ya kai mita 660 yana cikin tafki mafi girma a duniya. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. Madalla a gaida Hawa Abdulkarim. To har yanzu dai muna a ƙasar Ghana. Daraktan Bankin Duniya na yankin Ghana ya faɗi cewa hauhawar farashin kayayyaki da ƙarancin kuɗaɗen shiga sakamakon taɓarɓarewar tattalin arzikin da ƙasar Ghana ke fuskanta su ne suka jefa wasu 'yan ƙasar cikin talauci. Kalaman daraktan na zuwa ne bayan da aka fadda wani rahoton Bankin Duniya da ya ce sama da kashi ɗaya bisa hudu na 'yan Ghana suna rayuwa a ƙasa da dala biyu da ɗigo sha biyar wato kwatankwacin CD ashirin da biyar da ɗigo talatin da ɗaya a kowace rana. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. da yake jawabi a wajen taron ranar kawar da talauci a accra mr pierre laporte daraktan bankin duniya na yankin ghana liberia da sierra leone ya ce hauhawar farashin kayayyaki da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata ya nakasa karfin sayan kayayyaki yayin da kudaden shiga suka yi karanci da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta a halin yanzu su ne suka jefa wasu 'yan ghana da dama cikin talauci masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki hamza tijjani ya ce baya ga waɗannan dalilai ma mafi karancin albashi da gwamnati ta gindaya ma'aikata ya ƙara sanya al'ummar ghana cikin talauci bai dan ma mun waiwaya gwamnatin kasar ghana ta ajiye kuɗi da yake bai kamata a biya ma'aikacin kasar ghana kasa da wannan ba shine kuɗi cd goma sha hudu to idan ko mutum zai yi aiki ya biya shi na rana daya cd goma sha hudu ma'ana wannan cd goma sha hudu bai kamata ya doki duka ya ci abinci ba ya kamata ya ajiye wasu don biyan wasu bukatu nan gaba ba to ma'ana akwai mutane da yake sun dara wannan bincike ma da bankin duniya ta yi da yake suna fama da talauci wasu 'yan kasuwa a ghana sun jaddada ikirarin da bankin duniya ta yi sunana muhammadu mustafa gaskiya akwai talauci cikin garin nan kwarai muka zo da irin mutane da suke zuwa wurin wallahi kana sanin gaskiya akwai talauci cikin gari domin muna iya mu je wurin shagunan ma wanda yake muka sana'a ɗaya muke yi Za ka ga mutumin da ka san shi jiya yana iya mutane yau shi ke kama a bashi to tabbas akwai talauci cikin sunana muhammad abdulnasir an fi sani na da babawo gaskiya dai talauci ya yi wa garin saboda mutum na ya fito ma tun da safe kowa aiki guda ma bai yi ba dinki nake yi kaya kaya aiki yau kamun sabo ya zo ma ka ci kudin ya kare ta ya zai ma mutum ya spend 25 cedis. sunana ne fauziya gaskiya garin ya yi karshe in ka sai abu yau gari ya waye ka ta an kara ba kudi talauci ba sai kaya ba ka ci abinci ya ta gana ba ki saba kayan da yara za su da shi su duka haka yanzu karfi ba mu yi A cewar Mr. Pierre lapote samun aikin yi ga jama'a ita ce hanya mafi inganci da za ta rage raɗaɗin talauci da rashin daidaito a ƙasar. Domin haka, tilas ne masu tsara manufofi su ƙara himma wajen bunƙasa tattalin arzikinsu da kare marasa galihu da zuba jari a inda zai samar da ingantattun aikin yi yadda za a samu bunƙasar amfani ga kowa baya ga waɗannan matakai da mr laporte ya bayyana na rage radadin talauci ga ƙasa sai dai hamza tijjani ya ce cimma muradin rage talauci ga ghana zuwa shekarar 2030 zai yi wuya sai idan ƙasar ta yi gyara a wasu ɓangarori to kanku ayi a magance kudirin da yake gana ta ajiye nan shekara 2030 to ya mata wahalan gaske saboda gana tana fama da wasu matsaloli manya-manya na farko akwai yawan karin farashin kaya musamman ma karin farashin kayan abinci sa'annan kuma ga yawan faduwan darajar Sidi ga fadan Russia da Ukraine saboda mafi yawanci gana tana dogaro kan wayannan kasashe ne don neman kayan hasi da saura sai dai shawaran da zamu ba Ghana ya kamata gana ta mai da hankali bangare na harkar noma ita ce da take taimaka ma lamari na tattalin arziki ya kamata ta gane ta waiwaya ta koma ina ne aka samu matsala harkar noma ya gurbace ya kamata gwamnati ta yi ta yi kokarin magance wannan alƙalin na nuna cewa kusan mutane miliyan 700 a duniya suna rayuwa cikin matsanancin talauci yayin da suke rayuwa a kan ƙasa da dalar amurka biyu da goma sha biyar a kowace rana kuma sama da rabinsu na rayuwa ne a yankin kudu da hamadar sahara idris abdallah bako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 A cikin shirin na wannan makon za ku ji cewa shugaba Joe Biden ya ce a yau Juma'a zai aika da majalisar dokokin ƙasar bukatar neman ƙarin kuɗi na biliyoyin daloli da zai taimaka wa Isra'ila da Ukraine. Sannan daga cikin manufofin ziyarar da Biden ɗin ya kai Isra'ila ranar Laraba har da batun samar da maslaha kan yadda za a gudanar da ayyukan jin kai a yankin tsirin Gaza. Yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira kai tsaye ga Amurkawa da su ci gaba da samar da kudaden tallafi a fadan da Ukraine da Isra'ila ke yi. Da yammacin ranar Alhamis Biden ya yi wannan kira a wani jawabi da ya yi daga mashahurin ofishinsa na Oval Office wanda ba kasafai yake jawabi daga wurin ba. Shugaban na Amurka ya kuma yi nuni da irin ta'asar da ake tafkawa a rikicin Isra'ila da na Ukraine. Yana mai cewa duk da cewa rikicin daban-daban ne amma suna da kamanceceniya. wato dukansu suna kokarin shafe tsarin mulkin demokradiyya ne a makotansu yayin da yake shan alwashin takawa dukkaninsu birki biden ya ce tarihi ya nuna cewa idan ba a ladabtar da 'yan ta'adda ko kuma masu mulkin kama karya ba to za su iya ƙara haifar da rudani da mace-mace da barna. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request. Biden ke ne ke cewa gobe wato yau Juma'a zan yi maza maza na aika da majalisar dokoki bukatar neman karin kuɗi wanda zai taimaka wa muhimman mu ciki har da Isra'ila da Ukraine. Babu haufi kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a wannan zuba hannun jari wanda har al'ummomin da ke tafi ma za su ci gajiyarsa. Ku taimaka mu tsare dakarunmu daga fadawa cikin bala'i. To gabanin yi wannan jawabi a ranar Alhamis. Al'ummar Isra'ila ta yi lale marhabin da zuwan shugaba Joe Biden din a ranar Laraba wanda ya kai ziyara a ƙasar don nuna mata goyon baya da ita da shugabanninta. Bayan ganawa da jami'an Isra'ilan, Biden ya kuma zanta da waɗanda suka tsira daga harin da Hamas ta kai da kuma waɗanda suka kai ɗaukin farko. sau'i kaɗan kafin ya kama hanyar zuwa Isra'ila. wani harin roka ya fada kan asibitin al'ahali da ke tsakiyar yankin gaza wanda ya kashe ɗaruruwan falastinawa mayakan hamas sun ɗora lakin harin akan isra'ila kuma dubban falastinawa sun yi zanga-zanga a yammacin kogin jordan inda har wasu daga cikinsu suka rika jifan jami'an tsaron falastinu da duwatsu yayin da suke kokarin tarwatsa su da hayaki mai saƙwalla kakakin dakarun tsaron isra'ila daniel hagari ya musanta hannun isra'ila a harin inda ya ɗora alakin akan mayakan hamas hali mahadani hospital in gaza ya ce fashewar da ta auku a asibitin al'ahali ta faru ne sanadiyar harin roka da mayakan jihadi suka harbo wanda ya kauce wa hanya yayin da yake nuna goyon bayan isra'ila a wani mataki da ba taɓa gani ba shugaba biden ya nuna damuwa kan yadda jama'a suke buƙatar kayayyakin jin kai a gaza isra'ila dai ta katse wutar lantarki da man fetur zuwa gaza yayin da hamas ke rike da 'yan isra'ila 200 dogayen motoci dauke da kayayyakin tallafi da aka tanada dan al'ummar gaza da yawansu ya kai miliyan 2.2 sun jeru a yankin rafa da ke kusa da iyakan masar wacce aka rufe tun bayan barkewar wannan rikici biden dai ya yi nasarar shawo kan isra'ila wajen amincewa a buɗe iyakan masar don shiga da kayayyakin tallafin sai dai ofishin firayim minista benjamin netanyahu ya ce isra'ila ba za ta bari abu da tallafin ta cikin yankinta zuwa gaza ba har sai an sako yan isra'ilan da ake tsare da su Dr. Rick Peppercorn jami'in hukumar lafiya ta duniya da WHO ne a yammacin kogin Jordan da Gaza. ya ce abin da Gaza ke bukata shine hanyar da za a shigar da kaya cikin gaggawa. Ya kamata a buɗe wannan hanya ta rafa ba tare da bata lokaci ba. Ana buƙatar man fetur, ruwa, abinci da kuma magunguna. An riga an tanzi kayayyakin nan suna nan a boda. Jira kawai ake yi a ba da izini. Isra'ila dai ta ba sama da Falasɗinawa miliyan ɗaya umarnin su fice daga arewacin Gaza su koma kudanci. Tana mai cewa hakan mataki ne na kare lafiyarsu. Kusan mutum rabin miliyan ne suka bi wannan umarni ciki har da Fida Al'araj wacce ke aiki da ƙungiyar Oxfam ta Birtaniya da ke ayyukan jin kai a yankin Gaza tare da mijinta da 'ya'yanta biyar da mahaifiyar mai gidanta. Sau uku al'araj tana sauya wurin zama tun bayan barkewar wannan rikici a halin yanzu tana zaune ne a rafa da ke iyaka da masar ya ce bukatar ita ce mu samu wurin da za mu tsira da 'ya'yanmu ta ba za ta iya gudu ko tafiya ba saboda haka muna neman inda za mu tsira ne duk da cewa ban yi tsammanin akwai wani wurin tsira a daukacin yankin na gaza ba ma'aikatar lafiyar falastinu da hukumar lafiya ta duniya da who a gaza sun ce sama da mutum dubu uku a kashe tun da aka fara wannan rikici ciki har da mata da yara dubu biyar adadin waɗanda suka ji rauni ya ƙaru matuƙa bayan harin da aka kai asibitin al'ahali ta ce bam ya faɗa a kan gidan ɗan uwana da iyalansa da mahaifiyarsa da matarsa da yaransa biyar kuma duk ya yi ɗaiɗe da su babban ɗansa shekarunsa sha uku ɗan autansa kuma shekarunsa biyu bam ɗin ya yi kace-kace da su ko ga wasu ba mu gani ba ballantana mu yi musu jana'iza yayin da wannan rikici ke kara yaduwa kuma isra'ila ke shirin kutsa kai cikin gaza al'arash ta ce da ita da sauran falastinawa da ke yankin gaza suna cikin damuwa saboda mummunan halin da suke fargabar za su shiga masu aro baki ɗaya abin ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin linda grandstein wacce ta da asalin rahoton sai fiona nan dudu da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu Madalla a gaida Muhammad Lalo, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To bari mu faru da sakon Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ya ce salam voa hausa muna tar da allah wadai da sayan motocin alfarma wa 'yan majalisun kasar mu najeriya don gudanar da ayyukansu da gwamnatin bola ahmad tinubu ta yi a daidai lokacin da al'umman kasar mu najeriya ke fama da matsin rayuwa a gaskiya mu ba ma goyon bayan wannan lamari sai kuma sako da ke cewa salam voa hausa hakika lokaci yayi da ya kamata gwamnatocin kasashen mu musulmai na duniya su hada kai domin tunkarar irin kalubalen da mabiya addinin islama ke fuskanta a cikin kowane irin kusurwa da ke fadin duniya duba da irin ababen da ke faruwa tsakanin isra'ila da gaza da sauran wasu kasashen duniya da mabiya addini ke fuskantar tsangwama wannan sako ya fito ne daga hannun sani gulli kamfala malam madori a jihar jigawa sai kuma sakon babandi mamman bandi da ali sarki nima da tasiru unguwar tudu suka ce matakin gwamnatin jihar borno na rufe gidajen baɗala saboda matsalar tsaro hakan ya yi daidai muna fatan hakan ya zama sanadiyar samun dawwammamen zaman lafiya sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku hakika ya kamata kungiyar kasashen musulmi ta duniya ta dauki dukkanin matakin da ya dace domin kawo karshen hare-haren da kasar isra'ila take kai wa gaza da karshe muke addu'ar allah kawo wa al'umman kasar Faransin mafita sako daga aminu adamu malam madori da comrade hassan hamza sule tankarkar da kuma comrade umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa wannan sakon ya fito daga salihu isa fana daga karamar hukumar dandi kamba jihar kebbi ya ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya ba mu ji daɗin dakile yunkurin tserewar hambararren shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazum ba zuwa jihar Kebbi mai makwabtaka da Nijar da wasu sojojin Nijar suka yi ba da fatar Allah ya gaggauta kubutar da shugaba Bazum domin ya fita daga kangi da yake ciki da iyalansa. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce gaskiya wannan lamari akwai bukatar ɗiga ayar tambaya ganin yadda najeriya ke neman kasashen da ke binta bashi su yafe mata sai kuma gashi mun ji shugaba tinubu na batun ciwo wani bashin to wai idan har an san ba za a iya biya ba me yasa ake ciwowa To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A karan farko shugaban China Xi Jinping ya yi tsokaci game da rikicin Isra'ila da Hamas a jiya Alhamis. Inda ya kira da tsagaita buɗe wuta tare da jaddada cewa kafa ƙasa mai cin gashin kanta ta Falasɗinu ta hanyar samar da ƙasashe biyu shine babbar hanyar kawo ƙarshen rikicin. Shugaban na China Xi Jinping ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da Prime Minister Masar Mustapha Makbuli a birnin Beijing.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 Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.